A yanzu haka dai ƙungiyoyin addinin Musulunci da na Kirista a Najeriya sun dukufa wajen faɗakar da jama'a illar cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma. Dukkanin malaman addinan guda biyu dai sun yi imanin cewa za su iya ba da gagarumar gudunmuwa ta yadda za a samu nasarar kawar da cin hancin da ke kawo cikas wajen kawo ababen ci gaban jama'a a tsakanin al'ummar ƙasa. Rabaran Musa Dada mataimaki ne na musamman ga shugaban ƙungiyar Kiristoci reshen arewacin Najeriya ga abin da yake cewa. Cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah baya so. Sata Allah ya ce baya so. So waɗannan abubuwan tun da Musa ne baya so muna kwaisuwa kai muna wa'aza kai in haka ga wani ya shiga cikin halin yin wannan ba yana yi don bai sani ba. Sheikh Abdullahi Balalau da ke matsayin shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ce mai da hankali wajen bayyana wa talakawa illar cin hancin zai yi tasiri ga shugabannin. Dukansu talakawan in suka gane illan wannan abu daga cikin masu irin wayannan ayyukan ko ya zo neman alfarma a wurinsu ba sa iya mishi to sannan masu ɗiban cin hanci da rashawan nan ƙarshe za su zo wurinsu neman alfarma a sai kenan idan suka zo lokacin za su soma musu bayani irin dukiyar da ka mallaka ta ina ka samu ko baya ga shugabannin siyasa da ma'aikatan gwamnati akwai matsalar cin hanci ko karɓar na goro da ake zargin ta yi katutu a tsakanin 'yan sanda shugaban 'yan agajin izala a najeriya injiniya mustapha imam ya ce suna ƙoƙarin faɗakar da 'yan sandan 'yan sandan nan dai akwai musulmi 'yan sandan nan dai akwai kirista waɗanda muke iya magana da su abokan aiki muna jawo hankalinsu yanzu wane naira ashirin naira hamsin ɗin da kuke karɓa a titi wannan magani zai maka banda ƙarin masifa ba a taɓa arziki da kuɗin cin hanci ba To amma a nata gefen rundunar 'yan sandan ta ce a yanzu ta tashi tsaye haikan wajen yaƙi da masu ɓata sunan 'yan sandan ta wannan fuskar kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya bayyana. Akwai wani bangaren wanda ake kira CRU wanda kana iya kira, kana iya aika text message, kana iya kuma tura ko irin sako ga wannan. Ko kwanakin baya ko wani eh, mataimakin kwamishina da ya karba cin hanci kusan miliyan biyu wanda an kama shi ta wannan eh, tsarin da shi IG ya kawo. Mm. Shi yanzu shi ma yana fuskantar eh, hukunci. A yanzu dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya suna cewa akwai ci gaba a fannin yaƙi da cin hancin. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai a jihar Niger. To zo in gaya maka in gaya ma gavana ba wanda yake hwaɗin cin hanci irinsa. Kwamishinoni mu duka hannu nan ya gaya mana dukanmu ya ce kowa ya rike takardar da ya sa hannu ya aje domin gobe ana iya tambaya. A halin da ake ciki dai ƙasashen duniya na ci gaba da wa gwamnatin Muhammadu Buhari idanu a ɓangaren yaƙi da cin hancin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.